Cikin yanayin annashuwa da farin ciki aka gudanar da shagulgular ranar samun 'yancin kai ta uku ga watan Agusta a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammad Bazoum a Talabiri. jihar da ke karbar bakuncin wannan biki a bana inda dubban mutanen da suka fito daga sassa daban-daban na wannan kasa suka hallara don karrama wannan rana wace malam tahir garka kamar sauran 'yan nijar ke ɗaukar ta da muhimmanci. eh ko da an ka samu 'yancin kai daga nesa muka hudu kasashen ga ba mu da gwamnati ta kamu ba mu da ma'aikata ta kamu turawa ne suna milkin mallaka yau in ka diba ma'aikata duka 'yan nijar ne ba turawa ne ga zakwa ce ai haka ai haka gwamnati ta mu ce mu ne ga tsara komi da komi bana. wannan abu ne mai mahimmanci independence din kasa ta wani bangare ranar samun yancin kai wani lokaci ne na sake jan damarar kare muhalli saboda haka a bana hukumomi suka bullo da shirin yashe tafakuna da illahirin kogin da Allah ya albarkaci wannan kasa kuma kamar yadda yake al'ada idan ranar ta zagayo akan gudanar da ayyukan da shan itace a wannan karan shugaban kasa ya dasa nasa iccen a barikin jandarmomi da ke talaberi da nufin ba da odar gudanar da irin wannan aiki a ko'ina a faɗin ƙasa wanda zai shafi miliyoyin itace tanal mai zama abdullahi babban jami'i ne a ma'aikatar gandun daji ta ƙasa insha allahu wanga wurin da aka ɗauka mun tabbatar da ke a baɗewar haka in ka komo zaka zo ka iske itacen nan da aka sa ɗari bisa ɗari can nan ya kama to kuma ice amfanin shi da yawa ne akwai maganin gargajiya akwai abinci akwai kariya da hamada akwai kuma kariya da wani sauyin yanayi yau kura gani ambaliyar ruwa da sauransu duka da muke nan muna fuskanta duk ba wani abu ne bari itace ne shugaban ya kuma karrama wasu mutanen da suka ba da kyakkyawan misali akan aiki da waɗanda suka taka rawa wajen kare muhalli cikin su har da marigayi alhashi ibrahim dan ankara wanda ya dasa itace kimanin dubu biyar a mashigar garin tasawa a shekarun alif ɗari da saba'in wani jikansa ne ya karbi wannan lamba ko suna na ibrahim muhammad kabiru to da sunan fama mu gaba daya muna mika godiyanmu bisa ga wannan karamawa da aka yi mana dalilin abin da ya aikata itatuwan da ya shibka duk tsuntsu duk dan adam wanda ya zo ya amfani abu ana rubuta mai lada dalilin haka nake kira ga al'umma da assasa ayyuka ayyuka na alkhairi wanda ake kira da suna sadakatu jariya wanda za ta amfane mu za ta amfani al'umma haka kuma gwamnan zamfara bello matawalle da na jigawa muhammad badaru da 'yan kasuwar da suka hada da alhaji abdulsamad Isiyaku rabi'u da aliko dangote da ambasada lawan kazaure na fadar shugaba buhari kowanne daga cikin su ya karbi mafi darajar lambar yabo a Nijar saboda abin da shugaban kasa ya kira babbar gudunmuwar da suka bayar wajen karfafa hulɗa a tsakanin najeriya da Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.